ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan tara wata mai albarka wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai sura ta goma sha shida aya goma sha shida suratu Maryam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال يمسسني غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو وكان أمرا مقضيا الله سبحانه وتعالى yana gaya wa manzonsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace wakur ka ambata fil kitabi a cikin alqur'ani ko a cikin wannan sura suratu maryam ka ambata kissar na na maryam bayan an kawo kissar annabi zakariya da ɗansa yahaya akwai alaka mai ƙarfi tsakanin kissar annabi zakariya da ɗansa annabi yahaya da kuma nana maryam da ɗanta annabi isa domin shi annabi zakariya shine wanda ni ita da na maryam wa kafala zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabbahu sakamakon abin da ya gani tare da ita na karama da mu'jiza da ta bayyana a hannunta ne ma ya sa masa rai na shi ma ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wato ainihin da haka Allah ta'ala ya amsa addu'arsa ya bashi da zaka ana gama bayanin kissarsa kamar yadda a can ma cikin suratu suratu ali imran an kawo kissar nana maryam tare da kissar wato annabi zakariya da ɗansa annabi haya. haka a cikin suratul anbiya an hada kissar annabi zakariya da kuma ita nana maryam wato da ɗanta wato annabi isa to haka nan anan ma an hada wannan kissa to Allah ta'ala yake ka ambata musu a cikin wannan littafi alqur'ani kissan na na maryam idan tabazat min ahliha lokacin da ainihin wato ta yi nisa daga iyalanta ko daga danginta ko daga jama'arta makanan sharqiyya ta wato je wani guri wanda yake a yankin yamma ta koma wani wato guri da yake kai a yankin gabas ta koma yankin gabas wato ainihin a nan ta yake wani guri wanda take yin ibada a gurin shi yasa malamai suka ce abin da yasa aka ce gabas dukkan larabawa suna tafa'uli wato suna fata da gabas duk abin da ya taso daga gabas ana ga alheri ne ko da hadari ne ko iska ce ko tsuntsaye ne aka ce sun taso daga gabas to sai a dinga fatan alheri da wani. jihar gabas jiha ce ne alkhairi don haka sai ka koma ɓangaren jihar gabas ta maida nan gurin shi ne gurin zamanta fattakhazan min dunihim hijaban ta kuma riki tsari tsakaninta da waɗannan mutane nata yadda ba sa ganinta ta shiga wani guri da ba a ganinta ai sitiran wa ta sanya tsari da kuma wani katanga da ya shiga tsakaninta da wato mutanenta ba sa hangota malamai suka ce wannan abu da ta sanya an yi ƙauye uku a kansa wasu ka ce sarabar sitran ta sanya mayafi ne ko labule wanda ba a hango ta kamar yadda abu salih ya ruwaito daga abdullahi dan abbas ko kuma an shamsa a ballata rana ce ta yi mata inuwa ta tsare ta ya zama falam ya raha a hajjun minhu ba wanda yake ganin ta daga cikin mutanen da suke wannan gani wannan shine sitirar da Allah subhanahu ta'ala ya mata kamar yadda an ruwaito wannan kaulin ma daga Abdullahi dan Abbas ko kuma ittakhadha hijaba min al-judra wato tari tsari ko katanga ta shiga bayan katanga bayan tsari yadda ba mai ganin ta to malamai suka ce me dalilin da yasa Maryam ta wato fita daga cikin mutane ta koma wani gefe yadda ba a gano ta malamai suka ce akwai abubuwa guda biyu ko kauli biyu akan wannan wato bayani ko dalilin da yasa wato Maryam ta koma gefe kauli na farko suka ce in faradat li tafahura min al-hayy wato ta koma gefe ne domin ta tsarki daga jinin al'ada dama ka'ida yadda take idan ta yi jinin al'ada sai ta fita daga masallaci ta koma gidan annabi zakariya in ta yi tsarki sai ta dawo cikin masallaci kamar yadda mun ji a can kissar haihuwarta babata tana cewa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Wa وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا دعما إذا Allah ne ya bata دا wanda zai zama yana yi wa ɗakin Allah hidima yana wa baitul maqdis hidima to da Allah ya tashi ta ɗauka zai bata ta ɗa namiji sai bata ya mace ta ce wa laisa zakaru karkunsa wa inni sammaitu a maryam wato namiji ba kamar mace take ba namiji ba kamar mace yake ba domin namiji shine wanda zai iya ɗaukar nauyin waɗannan ayyuka ba tare da damuwa ba kuma lokacin da ta cikin ta ce inni na barku zaka ba fi babani muharrama fa taqabbal minni innaka anta samiul alim wa wada'atha qal rabbi inni wada'atuha unsa kun ga ashe tarihin Maryam ya fara tun daga mahaifiyarta da mahaifinta Imrana da suka haife ta sun yi niyya wato ta zama cewa wata tsaftatacciya tsarkakakkiyar mace ce mai daraja to kuma Allah subhanahu wataala sai ya bayyana da kudurarsa da ikonsa ta hanyarta dama dan adam ya samu ne ta hanya hudu kawai hanya ta ɗaya ita ce wacce tafi yawa a samar da mutum ta hanyar uba da uwa wanda dukkan mu nan gaba ɗaya muna cikin wannan lissafi hanya ta biyu samar da mutum ba da uwa ba ba da uba ba wannan mutum ɗaya aka yi wa haka shine annabi adam sannan samar da mutum ba ta hanyar uwa ba ta hanyar uba kawai kamar yadda aka yi wa nana hawa kun ga ita ba ta da uwa ba wata mace a duniya da zaka nuna ka ce ita ce mahaifiyar hawa amma kuma tana cikin zuriyar annabi adam tunda kamar ruwa ya suka zo an balle wani bangare ne daga cikinsa aka kera ta sannan sai kuma annabi isa shi kuma aka samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba kun ga kenan bangarori guda hudu da suke nuna kudurar Allah gaba ɗaya sun tabbata ya samar da wani babu uwa babu uba ya samar da wata da uwa nan da uba babu uwa ya samar da wani da uwa babu uba kuma ya samar da mafi yawan mutanen duniya da uwa da ainihin wato uba kun ga kenan duk bangarori guda hudun Allah subhanahu wataala ya samar da mutane ta hanyar wannan yasa ce inna masala isa inda Allahi كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كما يدعى ikon Allah da kudararsa da isarsa ya iya samar da ɗan adam ba uwa ba uba to ai shi ya fi sauki ma a samar da shi ma da uwa ba tare da uba ba tunda adam ya fi abun mamaki tun da shi ba uwar ba uwar kasa aka ɗebo aka kwafa aka ƙera to ɗinsa aka husa masa ya kuma ya tashi shi gaba da harkokinsa har ya zama duk duniyar nan gaba ɗaya to shi aka ce ta koma gefe ne domin ta ta kanta ta kuma yi tsarki daga jinin al'ada ko kuma na biyu da tafali ra'saha don ta tufke gashin kanta wannan malam abaku ya wannan fassara to tana cikin wannan hali sai Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika zuwa gare ta ruhana wato mala'ika jibril shi aka kira ruhu a nan. domin kalmar ruhu a cikin alkur'ani tana zuwa da ma'anoni guda hudu duk inda ta zo a cikin alkur'ani tana daukan ma'anoni hudu takan zo da ma'ana alkur'ani takan zo da ma'anar annabi isa takan zo da ma'anar jibrilu takan zo da ma'anar wato annabi adam ma'ana biyar kai takan zo ko da ma'anar rai din wanda mutum yake da shi da ayoyin da suka yi magana akan ruhu abin da suke cewa kenan yace wa atayna isa bana isa bana maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka bawa isa dan maryam hujjoji bayyanannu ko muka karfafa shi bi ruhil qudus waye ruhul qudus anan mala'ika jibril shine ainihin wato ruhul qudus sannan yake wa na isa bana maryam albayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wannan yana da cikin suratul baqara yace wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kalma ce wacce Allah ta'ala ya jefa ta zuwa ga maryam da kuma ruhun minhu Mirhu din nan tana nufin na mallakar Allah idafatu tashrif idafatu takhsis wa tashrif kamar da ake cewa baitul layi. ko naqatullahi ko abdullahi ko rasulullahi ko nabiyullahi duk abin da aka raba shi zuwa ga Allah abin yana zaman kansa ne to ana ana kiranta idafatu tashrif domin idafa a harshen larabci takan zo da ma'ana uku akwai wacce ake kaddara min a cikinta akwai wacce ake kaddara li a cikinta akwai wacce ake kaddara fi a cikinta to idan ka ce khatimul habib nan ma'anarsa shine khatimun min hadid shine ma'anar khatimul hadid zoben karfe ma'ana karfan zoben da aka kera shi daga karfe shine ma'anarsa in ka ce abdullahi kenan abdullillahi wani bawa mallakar Allah in ka ce ban makarun laili ma'ana makarun fil laili wannan shine ma'anoninta to idan aka raba abu idan ma'ana ne in zati abu ne aka dangana shi zuwa ga Allah ana kiranta idafatu tashri' kamar baitun lahi kaga baitun daban Allah daban don aka ce ɗakin Allah ai duk ɗakunan duniya na Allah ne amma keɓance wani ɗaki daban a ce shi na Allah ne to wannan girmamawa ce ga ɗakin da kuma ɗaukaka shi kamar a kira mutum Abdullahi wani wanda yake da labatin Rahmani Abdul to kira wani mutum daban abdullahi ku ta ne wa tahsis to idan kuma ma'ana ce aka rafuwa ga wani abu to wannan ta sifa ne ilal mawsuf kamar a ce ilmun lahi kaga ilimi ai ba wani abu ne mai cin gashin kansa ba kamar yanzu a ce iliminka zai zama iliminka daban kai daban kaga ta sifa ne ila mawsuf idafatu ma'ani to wannan shine bambanci tsakanin wannan idafa da aka ji sanda Allah ya wa ruhun minhu min din nan ma'anarta ruhi ne mallakar Allah ruhi daga duk ruhunan da Allah ya halitta wannan shine ma'anarsa sai ya ce to ma yunazzilul mala'ikata bir ruhi anan ruhu yana nufin wahayi wahayin da Allah yake aiko manzanni da shi shi ake kira anan ruhu sannan wa ni'imati alayka wa ala walidika id ayyatuka bi ruhil qudus nan ba ana nufin mala'ika jibril kun nazzalahu ruhul qudus min rabbika kace ruhul qudus ne ya saukar da shi daga wajen Allah amma da yace wa yas'alunaka anir ruh قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا Nan ruhu ne na na rai wanda mutum yake samun damar numfashi da rayuwa da shi wanda an cire shi mutum ya mutu dama dan adam abu biyu ne aljasadu wa ruhu abu biyu ne kawai wal jasadu man sha'uhu min al ardi wa jiza'uhu min al ardi wa marji'uhu ila al ardi wa ruhu man sha'uhu min as sama wa jiza'uhu min as sama wa marji'uhu ila as sama shi rai a zama aka kera shi kuma daga sama aka saukar da shi kuma daga sama ake saukan masa da abin da zai rayu shine wahayi kuma a sama za a mai da shi an cire shi ita kuma gangar jiki da ƙasa aka kera kuma daga ƙasa ake samun abincin da za ta rayu da shi da ruwa da abinci duk daga ƙasa ne sannan cikin ƙasa za a mai da ita in ta mutu kuma daga cikin ƙasa za a tashe ta dan adam abu biyu ne ko duk wanda ka ga yana numfashi to abin suna haɗa ne da rai da gangar jiki da an zara rai gangar jikin ya zama kaya sai a je a mutum wanka a je a binne shi tun da ba rai to nan da aka ce wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi ana nufin ruhu na wa'ayi da inda yake cewa nazala bihi ruhul amin ruhul amin ne ya sauka da alqur'ani dan ba ana nufin malaika jibrilu dan da yace yulqi ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi li yunzira yawm al-salam anan ma yana nufin ruhu na ainihin wato wa'ayi yace ka tawa fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin bihi nan kuma imani shi ake kira wato ruhu anan kama da ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana nan ma ana nufin ruhi na mala'iku yace yawma yakunu ruhu wal mala'ikatu saffan nan ma wasu mala'iku ne aka kebance aka kira su ruhu tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr nan ma ana nufin ruhu na wato mala'ika wa kazalika auhayna ilayka ruha nan ya zama mai kenan alqur'ani auhayna ilayka ruha mun maka wahayin rai kun ga alqur'ani ya zama rai ga al'umma sai za ta yawo da dina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum rai wato wahayi yana raya mutane ne sannan ya zo yace wa waka zalika auhayna ilayka ruhina wallati ahsana farjaha fa nafakhana fiha min ruhina wa maryam ibnat imran allati ahsana farjaha fa nafakhana fihi min ruhina to wannan duk ma'ana annabi Isa kenan ana gurin sai guraren da aka yi maganar ruhu ana nufin kuma ran annabi Adam domin da Allah ya halicci annabi Adam ya masa tsawo zira'i 60 kamar da ya tabbata hadisi ingantacce wato kamar falwaya goma sha biyar kuma ya masa faɗi zira'i bakwai sai ya jingire shi bayan lokacin da Allah ya kaddara zai busa masa rai sai ya buso masa ran ta kasa ran ya shigo ya shigo yana zuwa wuya farkon abin da annabi Adam ya fara yi tishawa kamar da ya inganta hadisin Tirmidhi da ya atishawa sai ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce ah, ya hamuka Allah Allah ya gaya maka wannan sai ce ga wasu mala'iku can a zaune ka je kai musu sallama amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwan 'ya'yanka har zuwa ranar alkiyama wannan ya ya je ce mala'iku assalamu alaikum suka ce wa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuh ita to wannan shine gaisuwarka da gaisuwar ƴaƴanka haɗi zuwa tashin alkiyama to wannan shine to sai aka nuna mata cewa zai shekara dubu aka kuma nuna masa ƴaƴansa a ciki akwai wanda zai shekaru kaza da kaza da kaza sai ya hango ran wato ainihin annabi dauda sai ce wannan shekara ne sai Allah ya ce arba'in zai shi a duniya sai ce ni na yi daga cikin na annabi adam aka karawa annabi dauda to da can gaya maka ranar da za ka mutu kai ake yi da aka ce kai shiri kawai za ka yi shekara kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza kuma dalili kaza za ka mutu kuma tun Allah ya kaddara ya rubuta sai ka je gurin dole za ka mutu duk wayan ka da dabara daga baya ne Allah ya koya abu kuma baya gaya wa kowa sai dai a dauke ka ko akan hanya ko a gida wani in ya fito ba zai koma ba wani in ya shiga ba zai fito ba to da aka zo ɗaukar annabi Adam sai ce ai ni shekara ta dubu Allah ya ce zan ya mala'ika za ka zo annabi Adam sai ya ce ai ni shekara ce malaika kuma ni tara da hamsin abidul ila arba siya so da haka sai ya manta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi yace daga nan ne mutane suka yi suke yin mantuwa annabi adam ya fara mantuwa shi ya fara jayayya cewa shi san bai san da wannan yarjejeniya da aka da shi ba dan haka dan adam ya zamo shi ma mai jayayya shi ne Allah ya ce thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين sai an rango tana nufin iska da hutu, wanda ita ma tana zuwa da ma'anar rai la sai a sumin na hula la ya asumin rauhilla illa alqawmul kafiro. ta amma in kana min al-muqarrabin wa rayhan wa nad'in da haka sai Allah subhanahu wataala ya ce sai muka aika mata ruhu ruhana wato malaika jibril kenan an raba shi zuwa ga Allah ne idafatu takhfif wa tashrih fatamassala laha basharan sai ya fatantu da namiji sawiyan mai zirarriyar halitta laha a gabanta kawai sai tunda mala'ika shi yana iya zama mutum yana iya zama ya fita daga tuffasa ta mala'ika dan da ya zo mata a tuffasa ta mala'ika firgita za ta yi tarazana ka sai ya zo a tuffa mutum kamar yadda muka karanta a cikin hadisin al'arba'un nan cewa hadisi na biyu jibril ya zo a tuffa balarabe yana sanye da kaya farare kal gashin kansa baki wulik sannan ba za ka ga alamar tafiya tare da shi ba kuma duk taron ba wanda ya san shi har ya zo ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwa gwiwarsa zuwa ga gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki hannayensa ya dora akan cinyarsa sai ya ce ya Muhammad akhbirni anil islam kun ga annabi ya zo da siffa ta ainihin wato mutum da haka sai zo mata a siffar mutum kyakkyawa jirare kuma Maryam ta yi mamaki domin gurin da take mutum baya shigowa kawai sai ta ga mutum saurayi a tsaye a gabanta fatamakkala laha basharan sai ya wato kamantu da mutum namiji kuma sauriya mai cikakkiyar halitta lafiyayye wanda babu wata alama ta waya tare da shi shine ma'anar tamakko abinda ake kira mithlu a harshen larabci shine mushabahatu shay'i bi shay'i min kulli wajhi wani abu yayi kama da wani abu ta kowace fuska bambancin su kenan da shabahu da mithlu isbatul mithli li shay'i musawiyan lahu min kullin jihati shi ake kira mithlu shabahu kuma isbatul mithli shay'i musawiyan lahu min ba'd jihat wani abu ya kama da wani abu ta wata fuska kama ce dukan ku dogaye ne amma kai baki da shi bari kan kun hada a wata fuska kun rabu a wata fuska amma an ce wani kwatankwacin wani ne ma'ana kamar su ɗaya komai da komai don haka a tamfil dama shine ka fito a wata sifa da ba taka ba kamar yan wasa da ake kiran su mubaffilun wato waɗanda suke zama wani ya fito a annabi a abin nan ya fito a sayyidina amza wani ya fito a fir'auna misali wani ya fito a abu jahil kaga tamfil ne duk ba tamfil bane wato wannan shine abin da ake kira fata masala laha sai ya fatantu da basharan sawiyyan wato namiji mai cikakkiyar halitta laha a gare ta qalat sai wato na maryam tace inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsari bin rahman da Allah mai rahama minka daga gare ka in kunta taqiyan in ka kasance mai tsoron Allah wato tun da ta ga namiji a inda namiji ba ya shigowa sai ta ji tsoro ko wani ne ya zo ya maka rezo don haka sai kawai ta ce a uzu bin minka ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kunta taqiyan in ka kasance mai tsoron Allah ne ka fita daga nan gurin ba ta san mala'ika ba ne kuma wannan ya nuna kenan maryam wato tsarkakakkiyar mata ce kamar da Allah faɗa a hasanat farja kuma yace ya maryamu kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiyin ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin kaga ita ce wacce matar da ta kowace daraja a zamaninta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a duniya dukansu mafi daraja guda hudu ne akwai maryam akwai asiya bintu mazahir akwai nana khadija akwai nana aisha sannan kuma ta kara da nana fatima da nana khadija sun kai su shida kenan ita waɗannan matan su ne suka kowa mata daraja to dan haka ne ma duk qur'ani ba a kama sunan mace ko ɗaya ba sai maryam maryam ce kadai Allah ya kama sunanta a cikin alqur'ani sau talatin da hudu amma ka duba qur'ani tun daga bangon sa zuwa bango ba za ka samu sunan mace ba ko kwaya ɗaya sai maryam kawai duk sai dai a ce imra'atul aziz wa imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshul azim kaga ba ba ambaci sunanta ba wa imra'atuhu hammalatul hatab kun ga ba ambaci sunanta ba uskun anta wa zawjukal janna kun ga sunanta da fito ba ita kadai ce sunanta ya fito a cikin alqur'ani sau 34 sai kuma ɗanta isa wanda sunansa ya fito sau ashirin da biyar a cikin alkur'ani sai an kira shi almasihu sau goma sha ɗaya a cikin alkur'ani sannan an kira shi ibnu maryam sau ashirin da hudu yana da a cikin alkur'ani shi ne sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai ta faɗi wannan ta ce tana neman tsari inni a wato sai da aka sa inna harfu tawkidin aw harfu tawkidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabar inni aqulu ni an kana jira ita ce fi mahalli rafin khabaru inna ina neman tsari bil rahman da Allah ne rahama minka daga gare ka in kunta Da dama za a nemi tsari sai an samu rukuni guda uku mai neman tsarin wanda ake neman tsarin daga gare shi da kuma wanda ake neman tsarin nasa to a nan mai neman tsarin ita cewa maryam tana neman tsarin wa Allah ya tsare ta daga wa daga wannan mutumin da ta gani shi ta ce in kunta taqiya domin da mutum ba mai tsoron Allah bane dan ka ce ina neman tsarin Allah da kai ba dole ne ya ya fita ba to da mala'ika ya ji tar da haka qala inna ma ana rasulu rabbiki yace ni tabbas jakadan Allah ne zuwa gare ni wato ni ba komai bane face jakadan Allah ne yasa aka amfani da inna ma adatu qasrin wa hasri ni rasulu rabbiki jakadan Allah ne kuma jakadanci baya tabbata sai an samu rukuni hudu na farko al-mursil mai aikowa al-mursal wanda aka aiko al-mursalu ilayhi wanda aka aiko zuwa gare shi A rusala sannan safa duk inda ka gawa aiki safo sai an samu sharadi hudun nan mai aikowa in ka ce ni da ne misali yanzu na baka wasiƙa ka kai wa wani an samu rukuni akwai mai aiken shine wa ni da na aike ka wanda aka aiken kai sannan zuwa ga wanda aka aika ka shi sannan abin da kake ɗauke da shi shine wasiƙa to da ya ce in ni rasulu to an samu rukuni guda nawa guda hudu Allah ne ya aiko shi zuwa ga Maryam da me da sako waye mai ɗauko sakon shi wato mala'ika to mala'ika ya ce shi manzo ne dama qur'ani ya faɗa cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min Da nas dama manzannin Allah akwai manzo wanda shi ya kawowa daga wajen Allah ya kawo wa annabi shi ma sunansa manzo sannan wanda za a bashi safan kuma daga wajen Allah ya ci gaba da karantarwa shi ma sunansa manzo na Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce ni jakadan Allah ne zuwa gare ki li ahabalaki Allah ya aiko ni dan da baki gulaman da sakiyan tsaftatacce tsarkakakke mai daraja an aiko ni dan baki da mai daraja qala sai ta ce anna yakunu li gulamun ta kakata zai kasance a gare ni walam yamsasni basharun bayan namiji bai taba taba da ba bai taba saduwa da ni ba kuma dama hanya kenan ta ɗaya da mace za ta samu wato ainihin a haihuwa shine a ce namiji ya wato ainihin sadu da ita ta hanyar aure to ta ce walam yamsasni basharun wato namiji bai taba taba da ba tabawa anan an yi kinaya ne da shi da saduwa sa aka yi amfani da lam wanda yake kore a baya namiji bai taba taba maryam da sunan saduwa ba kenan can da maryam take a duniya har ta koma ga Allah namiji bai taba saduwa da ita za ku ce walam yamsasni bashar sai amfani da lam har ku nafiyin wa jazmin wa qalbi namiji bai taba taba ni ba sai kuma wa lam aku baghiyan ko ban kasance mai aikata karuwanci kenan ka ga dole ya zama ta hanya ɗaya biyu ko ta hanyar aure ko ta hanyar zina ta ce to ta kaka zan samu ɗa babu hanyoyin nan guda biyu kuma al'adar duniya ta nuna cewa duk ɗan da ka gaina yana a duniya ko ta hanyar aure aka same shi ko ta hanyar zina amma ba da ku shi yasa ta faɗa hanyar da aka sani a al'ada ta ce su ne basharun kuma wajen aku bakiya namiji bai taɓa saduwa da ni ba da sunan aure kuma ni ba mai aikata ba ne. ko ta kaka zan samu da qala sai ainihin mala'ika yace mata qala kazalika qala rabbuki haka nan yadda al'amarin yake Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinki haka ya zartar idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun ko alayya hayyun yace wato wannan a gare ni mai sauki ne halittar mutum ba uba a guri mai sauki ne inji Allah don ba abin da ya gagari Allah wani na ja'alahu ayatan linnas kuma Allah ta'ala ya ce don mu sanya shi ya zamo aya ga mutane ya zamo mu'jiza ya zamo karama ya zamo ayar Allah ayoyin Allah iri biyu ne akwai al'ayatul kauniya akwai al'ayatul shar'iyya al'ayatul kauniya shine wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma duk wannan dalili ayoyi ne na Allah kai ma ayar Allah ne ni ma ayar Allah ne ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد domin aya tana nufin alama to aya ta biyu kuma da tace al-ayatul kauniya al-ayatul shar'iyya kuma shine wahayin da Allah yake wa annabawa su karantar da mutane yana son kaza baya son kaza to wannan sune bambanci tsakanin ayoyin guda biyu da aka anan annabi Isa wace aya ce daga ciki yana cikin al-ayatul kauniya ko al-ayatul shar'iyya al-ayatul kauniya wani na ta'arafu ayatan linnas ko mu za mu sanya dan mu sanya shi wannan ana kiran salamun ta'alaihi da mu sanya shi aya ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zama jin kai daga gare mu wa kana amran kuma wannan al'amari ne maqadiyan an riga an zartar da shi ba yadda zaki sai ki haƙuri. Allah ya riga ya zartar cewa ta hanyar ki zai fito da wannan aya na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana cewa wani naj'alahu ayatan dan mu sanya shi aya ne nasu da mutane wa rahmatan minna kuma ya zama jin kai daga gare mu zuwa ga waɗanda suka yi imani da shi sai ce wa kana amran maqdiyan wannan al'amari ne da an riga an zartar da shi ai wa kana khalquhu amran mahkuman bihi mafrugan anhu sabiqan fi ilmi Allah ta'ala kawu an riga an gama da wannan to me ya rage wa Maryam fa hamalatu sai ainihin wato ta yi ciki da shi fantabazat bihi makanan qasiya sai ta wato ainihin nisanta da shi zuwa ga guri mai nisa tun da ciki ya fito nan take sai ga ciki an ce da haka ya busa iska ko sai ta ji ainihin wato wani abu ya shiga cikin ta kawai nan kawai annabi isa ne to ka da kaga dole ta ji nauyi ma kewa an san ki a matsayin waliya kuma an san baki da miji kuma sai ga ciki kaga ya zama fitina ga duniya ya zama jarrabawa a gare ta kuma ya zama fitina ga wasu to saboda haka sai ta koma gefe ainihin wato tana tunanin ya za a yi kenan nan da ta kufa a ja a hal maharu sai ainihin wato ainihin ciwon haihuwa nakuda ya wato bukatar da ita ila na nakhalati zuwa ga wani kututturen dabino da ke tsaye guntu haka an yanke shi babu komai a jikinsa sai ta jingina saboda kun san mai ciki nauyi ga kuma alaman haihuwa ya zo ko ba a kawo ungozo ma ko ɗaya gurin ba sai kaɗai ce cak a gurin sai kuma ga naƙuda ya zo mata malamai suka ce gwargwadon cikin ga baki ɗaya ƙaunin da aka cewa wasu ce tana yin cikin nan take mata ne wato da yankin da haihuwa ɗaya ne ba ɗaya wasu ba saboda Allah ta'ala bai bayani ba sai da aka samu kauli bakwai akan wasu ka ce a'a wata biyu ne wasu ka ce a'a kwana tara wasu ka ce wata tara wasu ka ce a'a awa ɗaya ne da cikin da haihuwar gaba ɗaya da wuce awa ɗaya ba shi yasa aka dinga asafi bil fa'i fa hamalatu fanta bazallihi makanan qasiya fa ajaa hal makhad kun ga ba fa kuma ba wanda yake nufin asafi da tartibi da tarafi amma mutum wanda ake haihuwarsa yau da gobe noman haihuwa da aka saba can ta yi kutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idza sha'a anshara kun ga wajen mutum aka dinga sa thumma so da sai an yi cikin daban an dauka wata tara sannan a haihu sannan a yaye sannan a girma sannan a tsufa sannan a mutu sannan a shiga kabari sannan a tashi alkiyama sannan a yi wuta da mutum ko aljanna tun da haihuwarsa ta bambanta sai aka dinga aka fi bilfa wanda yake nufin al'adaku bil tartib wa ake gajeran ta abun kuma na kusa da kusa babu nisa ba a ja'a hal mahadu sai wato ainihin ciwon naƙuda ya wato buƙatar da ita zuwa ga jingila ila na nakalat zuwa ga ainihin kucin da biyu qalat ita ce ya laita ni mitu qabla haza, ya kai tuna ina ma na mutu kafin wannan abu an ce ta yi fatan mutuwa ne saboda abu biyu na ɗaya ita an jarabta ta sun kasu gida saba'in da ɗaya saba'in wuta Allah ne saka su saka ɗaya aljanna da annabi Isa ya zo sai su suka kasu gida saba'in da biyu a cikin saba'in da biyu ɗaya ne suka tsaya daidai akan abin da annabi Isa ya ɗora su su ne kawai za su tafi aljanna sai ce ni kuma al'umma ta za ta kasu saba'in da uku ni ma ɗaya Allah zai ɗauka a cikin saba'in da uku kamar da ya tabbata hadisin turmuzi da abin daura to ta yi fatan mutuwa saboda wannan jarabawa da Allah ya mata ta hanyar haihuwar da ba tare da uba ba qalat ya ni mitu da haza wa kuntu wato kuma kasance nasiyan masiya. wato mantacciya a bar mantarwa na zama kawai an manta da ni ma na mutu an manta da ni ya fiye mun sauki daga wannan jaraba da Allah ya shi yasa malamai suka fassara nasiyan mansiya suka ce ya laita ni lam akun shay'an ina ma ban kasance wani abu ba wannan malam Zahabu ya rawaito daga Abdullahi bin Abbas da kuma Abba'u da ibnu Zaid ko kuma wa kuntu nasiyan mansiya ai ma haidatun mulkatin ina ma a ce wannan da ya kasance haida ce wato ya kasance bari ne da yi barin sa da huta kamar da malam mujahid da kuma Abdullahi bin jubair da ikrama suka fara ko kuma wato wa kuntu nasiyan mansiya ai an da kusafitu ina ma ya zamo bari wanda zai zube kamar da malam abu da aliya da malam rabi'u ya faɗa ko kuma laitani la yudra man ana ya kai cona ina ba ba a san ni wace ce ba kamar da malam kata ya fassara ko kuma annahu shay'un tafihu halu anhu wato abu ne mara amfani wanda mutane suke watsi da shi shine nasiyan masiya din kuma da cewa nasiyin mansiyu ma yunsa min adawatin wa asal abinda ake mantawa da shi ba a damu da shi ba malam fara'u yace ana cewa nasiyu ko nasiyu ma turqihi almar'atu min khiraqi ijtilaliha abinda mace take tara jinin al'ada da shi in ta gama ta jefa kaga ba shi da wani amfani mace ina ma to ni ma irin wannan abin da kawai an gama amfani a watsar da ni kuma akwai da yace da an nisi da mansiyu ma yusa abinda ake watsi da shi ko ake manta shi min adawatin wa asal na irin tarkacen kaya da aka gama amfani da su kamar bola kenan yani annahu yusa fil manzil abin da ake mantawa da shi a cikin gida fala jauki Laihi, ba a ma komawa zuwa gare shi lihtiqaru sahibihi iyyahu saboda mai shi ya watsar da shi wai da kamar malam ya ce ma'anar aya Laita laitani kuntu ma idza zukira lam yutlab ina ma na kasance irin abin da in an tuna shi ba a neman sa saboda wato wannan jarabawa da Allah subhanahu ta'ala ya mata to tana cikin wannan hali sai Allah subhanahu wataala ce fanadaha min tahtiha sai ya kira wuta ta karkashin ta ko ta kira an fanadaha man tahtaha wanda yake karkashin ta sai ya kira wuta wato an ce dan kenan ko kuma ce tana kan tudu ne shi kuma da aka jibril yana gona a ƙasa so da aka sai ya kwalla mata kira ga abin da yake ce mata kenan Allah ta hazani anan malamai sun ce waye mai kira wasu ka ce dan nata ne ya kira ta shi dan da za a haifa din shi yayi magana yace kake da ko ko mala'ika jibril ne ya kira mota to amma malamai sun furin jayar da cewa mala'ika jibril ne Allah ta hazari yace kada ki bakin ciki ki shiga damuwa kada ana rabbuki tahtaki sariyan hakika Allah subhanahu wataala ya sanya daga karkashin ki sariyan wato magudanar ruwa inda ruwa zai gudanar ki dinga sha shine annahu sagir wato dan karamin gurbi. inda ruwa yake taruwa shi ake kira sariyu wanda shi ne fassarar wato mafi yawa malaman tafsiri kamar da Abu sare da Ibn jirai suka faɗa wani wato magudanar ruwa kenan ko kuma annabu Isa kana sariyar minar rijali ko kuma annabi Isa ake nufi ana nufin wato mai cikar halitta mai hikima mai kwazo daga cikin mazaje shi ake kira sariyu kamar da malam Hassan da malam Ikrama da ibnu zayd suka wato ainihin wato fassara wannan suna fassara wannan wato sahihu da mutum wanda yake da cikakkiyar halitta amma fasara ta guri dai dan korama ce Allah ya fito karkashin ta wa huzzi ilayki kuma ki girgiza zuwa gare ki bi jiz'in nakalati da wannan ku tsire da dalili nan ma za a sake bayyana da mu'jiza ta hanyar ta da biyo dan gajere an yanke shi ya zama kamar tilmi aka ce ki za shi za ki ga ƴaƴan biyo suna fitowa da nan ta ki? kina kama shi ka za sai ya zama ya kaya ya dawo yi ya gudu miki da ƴaƴan shi duk a cikin sakar da ya komi ya ta kawo cikin da biyo ta za sai ga ƴaƴan itace suna zuwa da biyo daga cikinsa to sa'id alayki ruqaban daliya wato ainihin za su dinga zubo miki da ruqaba abinda ake kira ruqaba wato idan dabino ya fara bushewa amma bai bushe can ba inda ka latsa shi ka ji shi da taushi shi ke kira rufa in ya bushe kuma sunansa tamu in yana ɗanyensa kuma sunansa busu in ya fara ja kuma ya fara baushi sunansa rufau in ya bushe kuma inda sai ka tauna su yi kara a bakinka da sunansa kuma tamu zaka sunayen daban-daban ne to abun ya fi daɗin ci ya fi daɗin ci kuma ya fi laushi a hannu shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kai azumi yakan wato nemi dabino amma rufa wato danyen dabino ba can dan ya bushashe musu ba ba kuma wanda ya bushe ya zama tanu ba wanda yake tsakanin haka shi ake kira rufa ko sai ya buɗe baki da shi saboda ga laushi ga kuma saukin ci Rukaban, wato zai fado miki da rukaban wato danyen dan wato dabino jami'an abin shi shine wato zai fado a gaban ki sai ki ci fakuli ki ci daga wannan dabino washrabi ki sha daga wannan ruwa wa qarri ainan kuma ki sanya ido wato ki farin ciki ki kwantar da hankali. wannan abu ne ya same ki abu ne na farin ciki abu ne mai daɗi ba abu ne na wulakanci ba ba Allah ya miki haka dan ya wulakanta ki ko wanda da ke baya ba wa karri ainan ki faranta ido ki sanyaya ido da haihuwanki da wannan da wanda laraba dama idan mutum yana kukan farin ciki zai su ce karra ainu idan kuma yana kukan bakin ciki sai a ce sahina ainu domin sun ce kukan farin ciki to za ka ji shi yana da sanyi hawayen kukan bakin ciki kuma za ka ji hawayen yana da dimi shi sa aka ce lokacin da za a aurar da budurwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani wal bikru azam wa iznuha sumatuha in za ka aurar da yarka budurwa ta ce ga wanda take so to ka tambaye ta tana son idan ta ce eh ka zama masha Allah magana ta gane in kuma sai shiru to watakila alamar tana so ne ko alamar ba ta so ne to sai a lura da ita an ga tana kuka sai a taɓa hawayen in an ji hawayen yana ɗumi to kukan bakin ciki ne da ɓacin rai za a haɗa da wanda ba ta so in kuma aka taba hawayen aka ji da sanyi to kukan farin ciki ne za a aura mata wanda take so suka ce ana gane wannan ta hanyar kuka da hawayen da ke dugowa daga idan wato ainihin mutum shine ma'anar wa qarri ainan wannan tamyizun ne mu'awwalun anil fa'ili to sai Allah ta'ala bayan ya mata wannan ni'ima ya ba ta abinci da abin sha ya kuma ce ta faranta ido sai ce fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan in kin ga wani ɗaya daga cikin mutane jawabu فقولي كيشي شنو جواب الشخص إني نظرت للرحمن na yi هنا يبقى كان كان أذني للرحمن Allah. wato na ɗauki alkawarin tsakanina da Allah to sauman mun ce aljumla ba'adan na kira sifa wa ba'adan ma'arif a hawa to ya suka azumin take falan ukallima al-yawma insiyan ba zan magana da kowa ba ai duk wanda kika wanda kika ce yau ba magana so da haka shi ne alaman azumin an ce azumin da ba a magana in ka fara azumi kuma har rana ta faɗo ba cin abinci ba sha ba magana to daga kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ai magana amma ka ai ƙarya ka abu muga maganganu ya ce wanda wanda mai azumin da baya kiyaye bakinsa daga ƙarya da shaidar zur walaysa lillahi haja fi an yada fa'amahu wa sharabu man lam yada qawla zuwa wa amala bihi wal jahala lillahi haja fi an a ta'amahu wa sharabahu wanda yake azumi amma bai daina ƙarya ba bai daina aikata kaunin zuru ba maganganu ƙage ba sannan ko bai daina aikata wawanci ba to Allah ba shi da buƙatar azuminsa to Allah bai buƙatar ci gaba da azuminsa don ya bacci ya bar sha ba ibada ya ba da shi ne ma'anan azumi a nan lokacin yana nufin al'imsa anin kala ko anin sairi ko kuma ana cewa sabatin shamsu rana ta daina tafiya ana cewa sabatun ibnu rakumi ta daina tafiya ko sabatun khair raƙuma sun tsaya can da abin da ya tsaya can sai a kira shi sauru a harshen larabci ma'anarsa al'imsa imsa kamewa da barin ko tafiya ko magana ko ci ko sha ko komai to sai aka keɓance namu a musulunci kamewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali da kuma sauran abubuwa da suke banda azumi tace fa la tukallima yawma insiya na'am فأتت bihi qawmaha تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون atat bihi kaumaha sai ka zo da shi zuwa ga wajen wato danginta ko jama'arta ta hamilu kun tana dauke da danta an ce a kyala dan shi zai kara kansa duk wanda ya tambaye ta tabbasu da jaririn fatat sai ta zo da kaumaha mutanen ta bihi da wannan da ta hamilu tana dauke da shi a hannu qalu suna ganin sa kuwa abinda ta guda din sai ya faru suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya hakika kin zo da wani al'amari mai girma laqad ji'ti shay'an hakika kin je ma wani abu fariyan wanda yake mai girma hakika abinda wato kika je masa abu ne mai girma shine ma'anar fariyun ai shay'an azima kamar da Abdullahi bin Abbas da malam Mujahid da malam Qatada suka ce al fariyu al azimu kenan babban abu ana cewa taraktuhu yafrid fariya na bar yana wato yin abu na gwaninta iza amila fa ajada al'amala fa qabala nasa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Umar hadisin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ahmad yace ma ra'aytu abqariyan yafari farya Umar ban taba ganin wani wato gwanin mutum ba wanda yake gwaninta irin gwaninta Umar ko kuma ji'it shay'an fariyan ay ajaban fa'ikan kin zo da abun mamaki mai ɗaukar hankali wato duk duniya yanzu wannan abin da ake zai rubuta duniya kawai shi ne abin da malam abu ubaida ya faɗa ko kuma kin zo da shay'an masnu'an wani abu wato sabo kerare wanda ba a san da shi ba ana cewa faraitul Kaliba, aba faraitu ai abu ke kerare kenan wanda babu shi suka ce ya ukta harun ya ke yar uwar harun to an ce waye harun din harun ne na annabi musa ko kuwa harun ne daban ya tabbata hadisin muslim da imam Turmuzi da imam nasa'i a cikin tafsir da imam tabari sun rawaito da sanadi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aika wani sahabi zuwa kasar najira sai suka ce alastum taqra'una ya ukhta harun ba kuna karanta a cikin alqur'ani ba kuna cewa maryam yan uwar harun ce wa kada alintum ma kana baina musa wa isa kusa kuma tsakanin annabi musa da annabi isa shekaru ne ɗaruruwa to me yasa kuke cewa ku ta haru fadan ajri ma ujibuhu ne ce sai na rasa da me zan amsa musu فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته sai na zo na ba manzon Allah labari cewa sun mun tambaya na rasa amsa فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم أي هارون إنما أنا نفل هارون مع النبي wato Musa ba wani mutumin kirki ne a zamanin duk wanda ya abin kirki sai a dinga cewa ya kai mai ibada irin tawani to su an santa da ibada ana kwatanta ta da wannan harun din na zamanin sai suka ce ya ukta harun wato ba ɗan uwantaka ce ta jini ba ɗan uwantaka ce ta ibada hali ya zo daya ko yanzu a cikin ƙasar ku ko a garin ku ko a unguwar ku in aka ga kana da sifa ta irin wani sai a dinga cewa kai dan uwansa ne ko kuma kai haka kawai ma yanzu da ka ga mutum yana yin shiga irin taka sai ka ji kawai ya zama dan uwanka kamar yanzu misali mutum ya je kasar China yana wani aiki kawai ka zo ka fito daga hotel sai ka hango mutum da babban riga da ya ciki da wando kana ganin wannan sai ka ga zuciyarka ta karkata zuwa gare shi so da ka wani wanda ya shiga irin ta ƙasar ko irin ta garin sai kai ta kokari ka san shi ka gan shi ka ga kuma ya aka yi da ganin ade yana da alaƙa da nan ko ya san nan to saboda haka mai ibada ma haka ne al-arwahu juhudun mujallada fa ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha i'talafa duk mutum yana sauka a wajen wanda ya kama da shi inna tsuyura ala ashkaliha taqaw tsuntsuwun ta zo tana sauka ne cikin wanda suka yi kala da ita Wanda misali ne laraba suke bayawa duk wanda ya kama da kai kawo sai ka sauka a gurinsa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu to suka ce ya ukta harun ya ki yar uwan harunan can da ya shahara da ibada ma kana abu kibra a ita sun fara yabanta tukunna cewa yar uwar harun can ce mai ibada kenan ke mace ce tsarkakakkiya tsaftatacciya mai mutunci sai kuma suka yabi babanta suka ce ma kana abu kibra a sauki babanki kuma imran wanda an saukar da sura su kuntun a cikin alkur'ani suratu ali imran wato famili ɗin imran